Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalar da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samun maka alfa rediyo da ke kuma sun kasar eh, Ghana. Idan masu su kama mu kuma intanet suna iya samu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau litinin 8 ga watan janairu na shekarar 2018 ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc ta da hafsat bello dan mai soro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai a yau litinin ne shugaban kasar iran hassan rouhani ya ce za a iya sukar jami'an gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar ne kadai suke damun masu zanga-zangar wani jirgin ruwan iran mai dauke da man fetur na iran da ya kama da wuta bayan da ya yi karo da wani jirgin ruwan china mai dauke da kaya a gabashin gabar tekun china na iya yin bindiga ya kuma nutse Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaidawa majalisar zartarwarsa jiya Lahadi cewa bangaren majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa 'yan gujin hidirar Falasɗinu na ƙara matsalar ne kuma ya kamata a rufe shi. To ma da lakanin labaran kenan a cikin shirin za ku cewa yau ne aka fara zaman shari'a wasu sojojin da suka yi yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Wa'annan mutanen da na gan su ne kotun kuma su ne za su hukunta mutane ne wanda 'yan ƙasa ya kamata su yarda da su tunda manyan hafsan soji ne eh, sun yi karatun da ya dace kuma suna da mutunci. A can jamhuriyar kamar kuwa an tabbatar da kame shugaban 'yan awarin jamhuriyar kamarun Julius Ayuk Tabe kuma 'yan kungiyar na fata a mai da shi kasar domin a ya fuskanci shari'a kawo shi kamar ma in za a yana da kyau saboda su yan uwan shi masu goya mai ba su ga lalle an kawo shugaban nasu ya ƙara tsoratar da su su nutsu a san ƙara samun kwanciyar hankali a'a kuma muna da rahoto a kan gidan rediyon da kungiyar nan mai fafutukan kafa jamhuriyar biafra ta kafa kana mu kawo muku shirin ilimi garkon ɗan adam ta da yusuf aliyu harande amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. Litinin ne shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar gwamnati kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar bane kadai suke damun masu zanga-zanga ba. Shugaban ya kuma yi kira da a ɗauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci ta intanet. a lokacin da zanga-zangar ta barke kusan sati biyu da suka wuce gwamnatin ta saka takunkumi a kan shafukan aika saƙonni na sada zumunci waɗanda suka kunshi instagram da telegram jami'ai sun cire takunkumin da ke kan instagram a jiya lahadi amma ba su cire wanda ke kan telegram ba hamid shariri wani mataimakin shugaban hukumar shari'a ta iran ya bayyana a yau litinin cewa an kame dukkan shugabannin da suka jagoranci wannan yamutsi kuma za su fuskanci hukunci mai tsanani Wannan zanga-zangar ita ce ta haƙin jinin gwamnati mafi girma da aka yi a Iran tun shekarar 2009. Masu zanga-zangar sun koka da rashin ayyukan yi da tashin kudaden abinci. kuma sun yi kira ga gwamnati da ta sabunta lamarinta. Wasu 'yan zanga-zangar wasu 'yan zanga-zangar kuma sun fito domin su nuna ƙaunar gwamnati. Akalla mutane 21 ne suka rasu an kuma kame ɗaruruwa. Gwamnatin Iran ta zargi gwamnatocin ƙasashen waje da haddasa zanga-zangar musamman Amurka da Saudi Arabia. ministan harkokin ƙasashen waje muhammad javad zarif ya bayyana cewa mutanen iran suna da 'yancin da za su yi zanga-zanga inda ya ce mabiyan Amurka a kasashen gabas ta tsakiya ba su da damar yin hakan. Ya kuma faɗa a taron ƙarfafa tsaro a Tehran cewa babu ƙasar da za ta iya samun zaman lafiya ta hanyar tada tarzoma a waɗansu ƙasashen. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zaman tattaunawa a ranar Juma'a akan lamarin. wani jirgin ruwa na iran mai dauke da mai na iran da ya kama da wuta bayan da ya karo da wani jirgin ruwan china mai dauke da kaya a gabashin gabar tekun china na iya yin bindiga ya kuma nutse gidan talabijin din kasar ta china na cctv ne ya bayyana hakan a yau litini yana mai cewa jami'ai da kwararru masu ceto ne suka bayyana wannan barazana 'yan iran talatin ne cikin tawagar na tankar da mutane biyu 'yan asalin bangladesh suka bace. tun da aka yi hatsarin rana asabar ɗin da ta wuce duk da cewa kafofin yada labarai sun bayar da rahoton cewa an gano gawar mutum guda a saman jirgi tankan man tana tafiya ne kan ruwa daga iran zuwa koriya ta kudu inda ta yi karo da jirgin ruwa mai suna cf crystal kimanin kilomita 257 a can gefen gabar tekun na shanghai mutane 21 'yan tawagar duka 'yan kasar sun kubuta kuma jirgin ruwan na dauke da hatsi daga amurka zuwa kasar sin ne sakamakon hadarin ya janyo tankar da ke dauke da nauyin mai na man fetur da ya kai 1,136 ya fashe da ya kuma kama da wuta china koriya ta kudu da amurka sun aika jiragen ruwa da jiragen sama don taimakawa wajen binciko waɗanda suka ɓace a sakamakon wannan hadarin har yanzu ba tantance iya adadin man fetur ɗin da ya zube ba sakamakon haɗarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaidawa majalisar zartarwarsa a jiya lahadi cewa bangaren majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijirar falasɗinu na ƙara matsalar ne kuma ya kamata a rufe shi Netanyahu ya koka akan yadda hukumar ba da agajin Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta mai da hankali ka kacokan akan yadda gudun hijirar Falasɗinawa kuma ya kamata a karkata kudaden da ake ba ta zuwa ga babbar hukumar majalisar da ke kula da dukkan 'yan gudun hijira a faɗin duniya. Hukumar ta ce akwai 'yan gudun hijira miliyan biyar da suka cancanci samun kulawa ƙarƙashinta. ta. akwai falasɗinawa da suka bar gidajensu a lokacin da ake yakin da ya kafa isra'ila a shekarar 1948 a yau falasɗinawa fiye da miliyan ɗaya da rabi na zaune a sansanonin gudun hijira da ke jordan lebanon syria yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza mai magana da yawon unrwa chris gones ya ce hukumar za ta ci gaba da aiki har sai an samarwa 'yan gudun hijirar masalaha mai dorewa. Gunness a wani bayani da ya bayar ya ce abin da ya ce abin da ya ce ta asasa matsalar 'yan gudun hijirar shine kasawar da bangarorin suka yi na fuskantar matsalar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. bari mu fara takon daga jamhuriyar Nijar inda aka gurfanar da sojojin da suka yi yunkurin juyin mulki a kasar a shekarar 2015 ga su lamu na barma da karin bayani a cikin wannan rahoton. ɗazu kenan a kotun hukunta laifukan soja da ke nan ya mai inda aka fara zaman shari'a don duba wasu kyaskyas kimanin 32 waɗanda suka shafi gomman sojojin da ake tuhuma da aikata laifukan da suka hada da yunkurin aikata fyaɗe da zargin fashi da makami safarar miyagun kwayoyi da wasu waɗanda ake zargi da tserewa abokan gaba a fagen daga sai rashin yiwa na gaba ɗa'a a kan aiki tare da yiwa shugabanni barazana da wasu laifukan na daban sai uwa uba batun sojojin da ake zargi da yunkurin yi wa shugaba isuhu juyin mulki a watan disambar 2015 batun da aka shafa lokaci mai tsawo makusantan waɗanda abin ya shafa suna matsawa gwamnati lamba don ganin an gabatar da wannan magana gaban shari'a kamar yadda a yau 'yan uwa da dangin waɗannan sojoji suka hallara kotun da ake kira tribunal militaire na dai da ake kada shi shine colonel tahiwa hauna yanzu dai muna gani ko bai shima ba ya kai shekara biyu da shi rike muna so insha Allah yau abin da aka soma Allah ya sa ranar su ne na huta wace insha Allah na samu lahiyar su tunda da har yanzu abin da ake soma da su ba a samu komai ba kan bisan su kenan Allah ya yarda zai sa ya samu kansu gwamnatin Niger ce ta shigar da wannan kara gaban kotu don ganin ta hukunta dukkan waɗanda aka samu da laifi saboda haka ministan cikin gida bazum muhammad a madadin ministan tsaro ya bayyana cewa shari'a in ta suji ce in ta fara fula ce shari'a ita shari'a ce kowa yana da haƙi wa'annan mutanen da na gan su ne kotun kuma su ne za su hukumta mutane ne wanda 'yan ƙasa ya kamata su yarda da su tunda manyan hafsan soji ne eh, sun yi karatun da ya dace kuma suna da mutunci da majistra farin fula su ma mutane ne wanda sun san aikin su. To amma shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa ne mun kai yaye da ke bayani da yawun tawagar lauyoyin da ke kare waɗannan sojoji ya nuna buƙatar aiwatar da gyaran huska wa dokokin kotun hukunta laifukan soja. ta yadda abin zai daidai da tanade-tanadin kundin tsarin mulkin ƙasa a sashen da yake cewa dukkan 'yan nijar soja da kwarar hula matsayinsu ɗaya a gaban doka. Il est temps que le code de justice militaire soit réformé et ce en profondeur, nous sommes tous régis par la même constitution et les mêmes lois. Da yake bayyana matsayinsa a kan wannan korafi na lauyoyi, shugaban kotun bai yi gardama a kan wannan bukata ba, wace ce wajibi ne idan komai na tafiya daidai a gyara wannan kure cikin ɗan takadirin lokaci. Je rejoins Monsieur le bâtonnier, il faut quand même qu'il y ait une réforme de ce code pour permettre à nos militaires de bénéficier du double degré de juridiction. C'est un principe cardinal de la justice. Sha ɗaya daga cikin sojojin da ake zargi da yunkurin hamɓar da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu sun hallara kotu a yau cikin farin kaya. Sai dai a ƙarshe alkali ya ɗage shari'ar zuwa ranar 23 ga watan nan da muke ciki bayan da lauyoyinsu suka nuna wannan bukata da nufin samun isasshen lokacin binciken takardun waɗannan askarawa in ji su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Daga Nijar sai kuma jamhuriyar Kamaru inda aka tabbatar da kayan madugun yan aware na kasar na yankin Ingilishi Julius Ayuk Tabe ga Muhammad Awal Garba da karin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban 'yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru Sisiko Ayuk Julius Tabe, 'yan sannan kasar tarayyar Najeriya sun damƙe shi shida da waɗansu magoya bayansa su tara a yayin da su gudanar da taro a wani ɗakin otel a babban birnin kasar Abuja. Dama da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru tana neman sa ruwa a jallo. na tambayi dan kungiyan yan awaren amma ya ce kan ambaci sunansa saboda matsalar tsaro ko damke shugaban nasu da aka yi haka ne da daddare sun haɗu akan za a yi taro yanzu state security service nigeria suka samu labarci cewa ana wani taro ba su san wani taro ake yi ba Shi da suka zo suka ɗauke su suka yi sagoyi suka dauke su yanzu sun je suna ba yanzu dai bamu san dai abin da suka tattaunawa da su ba tukunna a Abuja ne Rena Hotel a Abuja yanzu kai eh, kana jin Najeriya matsayin da ake ce matsayin Najeriya take da shi za ta za ta tuta kamar ta dawo da su Kamaru wannan ba ta ja ba ta ja kanta wani wani problem kuma daban da da mutanen shashin Ingilishi ba a to mu dai mun san cewa dai duk abin da ake yi mun san Najeriya za ta sake su abu biyu ne kwata suke suwa na ne kwata ce musu su bar musu kasa kenan dama can yake tafiya ina tafiya da amurka ya je abin da ya zo amma a najeriya yake da zama daidai ne yake a kamaru ya shiga ya tafi Najeriya ya ya koma da zama bin shi Najeriya ya nemi aikin shi a can. Ba wannan gwamnatin interim government ka dama tana na aitun an shi kanci da yake zama da yake abin da yanzu akan interim government ne a Musa Useni dan kungiyar kwato hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ya yi mun fashin baki kai na za a yi da shugaban 'yan awaran Wato ya kamata a masa hukuncin ta'addanci a bi hanya na constitution ko kuma hanyar din assembly ba shine a ba da shi a hanyar waɗanda suka yi nema su ta da kalubale cikin kasa a hukunta su a shari'a irin shari'a ta ba shari'a irin ta kasa wanda ake na mulkin mallaka a ya ajiye mutum ba tare da an basa wani shari'a ba ko don wani dogon bincike ko wani abu Malam Sha'aibu ɗan ƙasar tarayyar Najeriya ne, amma mazauni a ƙasar jamhuriyar Kamaru ya nuna halakar ƙasashen guda biyu. Shi ta Najeriya da Kamaru ƙasa ce wanda suke suna da makwabtaka, akwai kuma dangantaka da aurataka da tsakanin guda biyu nan. Mafi yawanci an Kamaru a ga cewa uba ɗan Najeriya uwa ɗan Kamaru ko uba ɗan eh, Kamaru uwa ɗan Najeriya. Sanadin haka yana janyo ƙarin dangantakan su, So ba zai iya kawo ni tashi hankali tsakanin Najeriya da kamaru ba kuna ga za a kawo shi wannan shugaban ne kasar kamaru ko kuma za a yi mashara ne a can kasar najeriya eto eh wannan ya dogara ga yarjejeniya tsakanin gwamnatin najeriya da kamaru yadda suke dan dai sanin mu ne cewa akwai dangantaka sosai a tsakanin ƙasa guda biyun nan saboda makwabta ne kawo shi kamaru ma in za a yana da kyau saboda su ƴan uwan shi masu goya mai ba su ga lalle an kawo shugaban nasu ya ƙara tsoratar da su su nutsu a san ƙara samun kwanciyar hankali. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar kamaru allah allah allah haɗa kanmu a kanmu so juna To bari mu rufe taskar rahotannin da batun gidan rediyon da kungiyar na masu neman kafa jamhuriyar Biafra suka bude na harshen Hausa ga Afonso Okoregwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. alamomi na nuna cewa har yanzu haƙa ba ta cimma ruwa ba ga ƙungiyar ipo ta Mr. Nnamdi Kanu wacce a makon da ya gabata ta yi ikirarin buɗe gidan rediyo mai yada labarai a harshen Hausa a daidai karfe bakwai jiya Asabar. Batun da ya janyo ra'ayoyi daban-daban da suka shafi tasirin yin hakan da kuma burin da kungiyar za ta cimma. Malam Abdullahi Baban Hadiza Rigasa mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum. Ya kuma shaida muryar Amurka a cewa. In an yi haka abu ne mai kyau don zai kawo fahimta. Da ɗaya daga cikin hanyar da ake fahimta jama'a shine maganar yare. Da zarar kana jin yaren mutum kuma kana magana da yarensa to za ka ga an samu fahimta. To daman fahimta ake nema. Dan duk waɗannan abubuwan sun zo ne a rashin fahimta. To rashin fahimta ne ke kawo matsaloli. matsaloli a kasar gaba daya saboda haka ni ina da mai ra'ayin cewar wannan abu ya dace kuma abu ne mai kyau sai shi kuma Mr. Ikenna ozoma ya ce that pop may have proposed to have an Hausa broadcast to be an encouraging thing but I don't imagine that pop in his pronouncements would want to embrace a language they will imagine is a subscription to another level of enslavement wato fara tashar Hausa a ra'ayin ozoma na da kyau ya kara da cewa amma bana tsammani kungiyar IP bob bisa kalamun nata za ta so ta rungumi harshen da duniya za ta ɗauka tamkar ita ipob ta ba da kanta ga mamayar wata kabila daban zai yi wuya a gan ipob tana gwagwarmaya tana yada a harshen hausa saboda sun riga sun ɗauka cewa jama'ar su kan fahimci harsunan ingilishi da kuma ibo ipob is proscribed uh, eh, is proscribed by government and now they are assuming a different dimension broadcasting their aims their objectives their ideas so it means that ipob is no longer a region regional organization. has been a national dimension, and so the federal government we should uh, negotiate with them. In ji Mr. Ugochukwu Obonna kenan, wanda ya ce gwamnati ta hana kungiyar IPOB sakat sai kuma yanzu gashi sun ɗauko wani salo daban don baza ƙudurorin nasu. Wannan na nuna cewa ta faɗaɗa kanta daga ƙungiyar yankin Igbo har ta zama ƙungiyar ƙasa. Saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya ta sulhunta da su. Wasu kuma a nasu ra'ayin na zargin gwamnatin tarayyar Najeriya da kafa gidan rediyo don mur murkushe yunkurin kungiyar IPOB wajen fisge yankin kudu maso gabas daga kasar. Ko menene makomar wannan gidan rediyo sai dai a jira a gani. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oweren, Nigeria. ya mai To a gaida Alfonso Okoro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu agogo ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga kuma shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an mai ilimi shike jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a wannan yammaci na la'asariyar litinin tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. Allah ya tabbatar da duk alkairansa a gare mu baki ɗaya. Masu sauraro a shirin namu na farko a shekarar dubu biyu da goma sha takwas zai yi nazari ne a kan shekarar da ta gabata don duba ga irin ci gaba. ko kuma koma baya da ɓangaren ilimi ya samu a ƙasar Najeriya baki ɗaya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa muna wannan rahoton. a kasafin kudin 2017 na Najeriya har ma da na 2018 da ba a kai ga amincewa da shi ba gwamnatin Najeriya ta ware kashi bakwai ne da digo hudu cikin ɗari ga sashen ilimi wannan ya zama kasa da kashi 26 cikin ɗari da majalisar ɗinkin duniya ta bukata don raya ilimi a kasafin kudin kasashe kasafin kudin Najeriya na 2017 dai naira tiriliyan bakwai ne da digo hudu inda na 2018 naira tiriliyan takwas da digo shida ne rashin samun kaso mai tsoka ga bangaren ilimin ba abun mamaki ba ne don gwamnatin ta sanya magance kalubalen tsaro kan gaba sai raya tattalin arziki da sama matasa aikin yi. a wannan tsakani da muke wannan rahoton gwamnatin ta yi garan bawul ga sassan ma'aikatar ilimin kamar hukumar horas da malamai nti hukumar kula da manyan makarantu tetfan ta jarabawar gama sakandare neko da sauransu kazalika da nada sabbin hukumomin kula da jami'o'i Dr. Sadiq Abubakar ne aka sanar a matsayin shugaban hukumar jarabawa ta Neko, wanda tun gaba ne ya shigo ofis ya lashe takobin yaƙi da satar jarabawa. Dan ba wai sai na kama maka suna ba, ni wani abu ya fara taɓa faruwa da ni abun takaici wanda na jima ina mamakin sa. Ina zaune mutum ya ɗauko ɗansa ya zo ya sami a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa kuma an yi alkawari in dai a wannan gun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa wannan ba matsala amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da guduma wallahi nake ga abun ya ban mamaki na duba mutumin nan na auna shi na san shi a cikin al'umma mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki na zaunar da shi na ce wallahi ni wannan abu naka ya ban mamaki dan yanda na ɗauke ka da yayi nisa amma wannan abu ya ban mamaki ko mutuncin ka ya zube kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarabawa an ya faɗi ya sake yi yayi karatu ya rubuta jarabawa in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a ɓoye wani ya me za a gaya ubangi kuma wani irin tarbiyya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sai irin wannan haka na wani matakin mai muhimmanci da gwamnatin ta ɗauka a shekarar mai karewa shine na fasa matakin cusa darussan addini a wani babban darasi na nauyin da ya rataye kan ɗan ƙasa ko ko civic education duk da wannan mataki na dunkula darussan addini a darasi ɗaya ya samo asali ne daga tsohuwar gwamnatin jonathan amma ministan ilimi adamu adamu ya so kammala aiwatar da shi inda ya ci karo da rashin amincewa musamman ma daga kungiyar kiristoci ta najeriya kan Ga darakta ma'aikatar ilimin Imam Inuwa Muhammad. Tsare-tsare suna zuwa domin su tafi da yadda lokaci yake tafiya. Ina ganin su a lokacin da suka yi tunanin cewar a haɗa waɗannan abubuwa guda uku a wancan lokacin suna da tunanin cewar kamar zai iya taimakawa wanda bai san wani addini ba ya ɗan samu ma sani ga wani addinin. a yanzu tun da surutai ya riga ya fito kowanne sun fito a tsaya akan yadda addininsa yake to ina ganin abin da kawai za a tsaya a yi kenan Wata gagarumar matsala da ta take ci take cinyewa dukkan gwamnatoci ita ce ta yajin aikin malaman jami'a da kan sa ɗalibi ya da shekaru bai kammala karatu ba ko kuwa kammala ba tare da nuna a ilimin ba. Gwamnatin dai ta yi yunkurin cika alkawarin yarjejeniyar da aka cimma da malaman jami'a a 2012 don kwantar da zafin yajin. Dr. Husaini Tukur na Jami'ar Jihar Nasarawa da ke kefi ya faɗi illar yajin aikin malaman. Domin a kowane zangon karatu idan aka yi asarar sati ɗaya ko wata ɗaya to ba a sake dawowa kansu. Abin da ya kamata a koyar a wata ɗaya ko a wata biyu to an manta da su kenan in aka dawo kokari ake a jarabawa abin da aka koya a baya shi shikenan bangaren karatu da ya kamata a koyar a sani duk ba a sani ba an yi jaraba an sallami yara watakila sun gama haka za su shiga cikin al'umma su fara aiki ba tare da sanin wasu bangarori na karatu kuma tun da wannan abin yana faruwa akai akai za ka iya cewa darajar takardar da ake so su samu ya eh, raunana kwarai da gaske kamar mutumin da yake karanta likitanci akalla ana so ya karanta wannan likitancin a shekara shida an yi yajin aiki kamar so biyar ko so shida kaga akalla za a iya cewa shekara ɗaya da rabi eh, ya tafi to haka fa za a sallame shi wasu abubuwan bai sani ba kuma wannan ana wasa da rayukan jama'a ne to haka wasu bangarori na gine-gine ne shi ma haka mutum bai koyi wasu abubuwa ba haka zai je tafka abin nan ka ji gine-gine suna faduwa haka gadodi haka wasu abubuwa duk al'amara na rayuwa haka wannan abin yake jawowa ba karamin illa ba ne idan dai ba a tashi tsaye ba duk tatsuniyoyi da muke yi muna so mu zama kasa na ashirin a ci gaba a duniya wato zai za su zama almara shugaba buhari dai ya mara baya ga matakin sallamar malamin firamare duba ashirin da ɗaya da gwamna ya rufa na jihar kaduna ya ɗau matakin yi saboda samun su da rashin sanin abin da za su koya wa yara bisa ma'ana cewar gwamnatin taron yuyuyu ne da sunan malamai don ko ba su iya koyarwar ba da hakan kan sa yara da suke kammala firamare ba lalle ne su iya ko abcd ba wannan dai ya jawo suka mai tsananin gaske ga waɗanda ke ganin sallamar malaman rashin imani ne. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shir. Muna miƙa godiya ta musamman ga ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har yakan zo muku tun daga farkon shekarar da ta gabata har ya zuwa ta. Musamman wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin tarayya Nasiru Adamu El-Hikaya. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku a kowane lokaci, Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi a wannan sabon shekarar ta 2018. Allah ya samu dace baki ɗaya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman. To madalla a gaida Malam su yanzu kuma mun zo ga saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko muna. zan fara da sakon isu dila faki ne inda yake salamu alaikum voa hausa allah sarki al'ummar garin faki ana mulkin demokradiyya amma ba mu san ana yi ba mun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari wajen zaben gwamna yan rufa'i amma ya manta da mu kwata-kwata kalaman gwamnan aminu bello masari a kafar sadarwa game da yadda gwamnatinsa ke tafiyar da mulki abin a yaba masani matuka. matuƙa mu al'ummar jihar katsina tsakaninmu na gwamna masali sai godiyar allah in ji mai nasara nasara huntuwa shehu adamu jau cewa yi hakika muna farin ciki bisa cafke kwantunoni da kwastam suka yi dauke da dimbin kwayoyin tramadol a lagos muna fatan za a ɗauki matakin hukunci mai tsanani domin hakan ya zama darasi ga duk wani mai niyyar aikata irin wannan nan gaba kama kwantunoni hudu da aka yi dauke da miyagun kwayoyi na tramadol da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi wato ndla e ta yi a lagos muna fatan za a hukunta duk wanda aka samu da hannu a cikin wannan aika-aikar sako daga ahmadu sale na faɗa da bafaji suleiman na faɗa da usaini abba dambam hakika akwai buƙatar likitocin kwakwalwa a amurka su hanzarta yin gwajin hankali ga shugaba trump domin ayyukan da shugaban ke tafiyarwa sun yi hannun riga da na masu cikakken hankali sako daga ali usman taka lafiya birnin kebbi shi ma ilyasu muhammad tungan bako cewa yi abubuwan da shugaban amurka donald trump ke yi da furcinsa ba su yi daidai da na mai cikakken hankali ba domin haka ya ketu a binciki lafiyar kwakwalwarsa to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice yaran hula 23 ne suka mutu a wani harin bam ɗin mota da aka kai a birnin Idlib da ke syria Babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin wannan hari. A cewar ƙungiyar duba da kare haƙƙin bil'adama an kai harin ne kan babban ofishin wata ƙungiyar 'yan tawaye. Birnin da lardin na ƙarƙashin ikon 'yan tawaye da 'yan bindiga da dama masu ƙoƙarin mamaye wajen ƙungiyar da ta fi ƙarfi a ciki ita ce wata ƙungiya mai alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida. Ƙungiyar duba haƙƙin bil'adama ta Siriya ta ce dakarun shugaban ƙasar Bashar al-Assad sun ƙwato ƙauyuka kusan 60 da kuma ƙauyuka da ke kan iyaka tsakanin Idlib da makwabciyarta wato lardin Hama tun soma aikin sojoji a watan Oktobar da ta gabata. A yau Litinin ne shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce za a iya sukar gwamnatin kasar kuma ba batutuwan tattalin arzikin kasar bane kadai suke damun masu zanga-zanga. Shugaban ya kuma yi kira da a ɗauke takunkumin da aka saka na hana amfani da shafukan sada zumunci ta intanet. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaidawa majalisar zartarwarsa jiya Lahadi cewa bangaren majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijirar Falasɗinu na ƙara matsalar ne kuma ya kamata a rufe shi. Netanyahu ya koka akan yadda hukumar ba da agajin Majalisar Ɗinkin Duniya ta mai da hankali ka cukan a kan 'yan gudun hijirar Falasɗinawa kuma ya kamata a karkata kudaden da ake bata zuwa babbar hukumar majalisar da ke kula da dukkan 'yan gudun hijira a faɗin duniya. Hukumar ta ce akwai 'yan gudun hijira miliyan biyar da suka cancanci samun kulawa a ƙarƙashinta. Akwai Falasɗinawa da suka bar gidajensu a lokacin da ake yakin da ya kafa Isra'ila a shekarar 1948. To madalla da ta takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman wato ita Hafsat Bello dan mai tsoro da Julie Gresham da ta ta ba da umarni sai injiniyan mu wato injiniya Dan ni ladan ibrahim ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa domin ko yanzu haka ga usman nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe a yi sauraro lafiya